ai ba mu karba kuɗi ba ba bashi muka karba ba idan kuma an ɗauki bashi bisa wannan tsarin wannan tsarin ita ce za ta haifar da kuɗi da za a biya wannan bashin da ita to ina laifin wannan ai ba mu ɗauki bashin duhun kamar duhun a cikin duhun kai ba mun discovering wani gold mine ne ta harkar noma da kiwo a adama mutane ne wanda ba su gane tsarin ba kawai sun ɗauko magana suna surutu balle ma yanzu wa zai baka kuɗi cikin duhun kai ai kafin ka karɓa sai ka nuna ta inda za ka biya ta inda za ka biya ɗin nan kuma sai sun duba cewa lallai akwai tabbataccen hanyar da za ka iya biyan kuɗin nan daga kasuwar shanu mubi zuwa Lagos shanu a kan record 70% kawai muka ɗauka babu tantama babu kuskure shanun da ke shigan Lagos miliyan 27 ne kowane shekara kuma kashi 70 ne wannan wanda na gaya maka kowane shanu nan guda ɗaya da ya bar mubi ya je lagos ya hau kan kwata an yanka dubu goma lagos suke karba saboda haka a shekara lagos state government tana biliyan 27 kan shanun da ya bar mubi banda wasu kasuwannin shanun da muke da su sama da goma sha biyar a adama gaya mini idan muka yi shiga eh, eh, eh, partnership da wasu da suka gane wannan harka muka tsayar da wannan harkan shanun a adamawa muka samu revenue a wannan jiha asara muka yi laifi muka yi ai daga yadda aka yi ma ka san cewa ba su da gaske duk majalisar nan tana zaune a nan me yasa ba a yi shi a cikin hankali wai yana kallo yadda aka biya daki dake ba ni fa na yi majalisa ba bi daki daki ba an zo kawai a gurguje ana so rana ranar je a zauna a fasi me zafi me ake sauri so dan ma ka san cewa ba gaske a ciki to sannan ma ina biliyon ɗari ne ina mai aka yi yanzu wata nawa ne yanzu da aka yi sauri sauri abin ban gobe za mu ga alaman ina abin yanzu so kaga cewa gwamnati ce wanda gaba daya ta bata basira ba ta da focus bata san ma mai take yi ba kawai dai sai da lallaba su a zo inda Allah zai kai mu karshen lokacin su su yi gaba kawai